wa ukhriju min diyarihim ko aka fidda su daga gidaddajin su wato suka yi hijira ko ko aka kore su da karfi ko suka yi hijira ba tare da an an an kore su ba wa uzu fi sabili aka cutar da su a dalilina wa qatalu wa qutilu aka wa qatalu suka kashe wato suka suka yaki wa qutilu kuma ko kuma aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'ati lalle zan kankare musu laifukan su wa la ursilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar lalle zan shigar da su aljannatayya waɗanda ƙoramu suke gudu ta karkashin su sawaban min indillah wannan sakamako ne daga Allah wallahu inda husnul thawab kuma Allah a wajen sa kyakkyawan sakamako yake sai ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyawar kafirai a garuruwa ya ruɗe ka wato kakkaga kai kawon kafirai sun shiga nan su kai nan suna ta kara kai na a duniya su ne nan su ne can kada wannan ya ruɗe ka ko kada ka ga wato wata nasara da kafirai za su rika samu a garuruwa su kwace nan su murkushe waɗannan su kwace kada wannan ya ruɗe ka mata'un kalilun dan jin daɗi ne kaɗan sun ma ma'awahum jahannam jahannam wa bi'sal sannan makomarsu matattalarsu jahannama ce wa bi'sal tur da wannan matattara wato wato tur da wannan makwanci idan ya zan jahannama ne sai ya ce da alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun ta min ta al-anhar sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suna da aljannatayya da korabai suke gudu ta karkashin su na fiha suna masu zama a ciki har abada nuzulan min indillah wannan wani kabaki wata walima ce daga Allah wata liyafa ce ubangiji zai musu wa ma inda Allah khairu lil abrar kuma abinda yake wajen ubangiji shi ka alkhairi ga masu biyayya wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa lima unzila ilaykum kuma lalle daga cikin ahli alkitabi akwai waɗanda akwai wanda yake imani da Allah da abinda aka saukan muku wa ma unzila ilayhim da abinda aka saukan musu khashi'ina lillahi suna masu kaskantar da kai ga Allah la yashruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan dukiya kaɗan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da ladan su a wajen ubangijin su inna allaha sari'ul hisab lalle allah mai gaggawan hisabi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani subiru ku yi haƙuri wa sabiru ku jajirce wa rabidu ku yi ribadu wato ku yi dako a kan iyakoki na kasashen ku wattaqullaha la'allakum tuflihuna kuma ku ji tsoron allah lalle tabbas za ku samu za ku rabauta waɗannan su ne ayoyin da annabi su ke karanta wanda a ciki za ku ga Allah ta'ala ya faɗi irin yadda muminai suke munajaci da ubangijinsu suke ganawa ta hanyar roƙonsa da neman ya ba su abubuwan da ya yi musu alkawari zai ba su a bisa harshen manzanninsu kuma ya tabbatar da su akan imaninsu har su mutu sannan da Allah ta'ala ya alkawarin zai yi musu wannan sakamako da kuma abin da ya yi alkawarin zai sakan kawo masu sabawa masa da shi sannan daga ciki da kira ga su mummune kansu jajirce akan abin da suke saboda za mu ga ayoyin sun kunshi abin da ya kamata ya zama mukaddima na kowace rana da mutum zai fara tashi a wato zai tashi da safe zai fara rayuwa a cikinta mukaddima ce wacce ke nuna cewa haka ya kamata ya shimfiɗa rayuwar to tun farko ya ɗauke ta a kan wannan tsarin da ubangiji ta alayayi ya zama yana cikin tawagar mummune kuma yana kokarin neman kusanci da ubangiji kuma ya rika jin cewa ubangiji ya masa alkawari duk abin da ya yi allah ba zai tozarta masa ba sannan ya san cewa waɗanda suka saba masa su ma allah ta'ala yana ganin su ya san halin da suke ci kuma zai sa kanka musu akan wannan sa sannan kuma ya ji cewa ubangiji fa yana ƙara ƙarfafa masa gwiwa akan cewa ya tsaya ya jajirce kada kada ya ja da baya kaga wannan wato ba karamin shadul ba ne da ubangiji ta ala yake wa musulmi a rayuwarsa tun farko tun da karan farko da safe ya kara tuna wa kansa wannan to wannan shine abu na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa yana yi ruwaito waɗannan abubuwa daban-daban daga sahabbai daban-daban yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan wani lokaci wannan wani lokaci wannan wani lokaci wato ba a lokaci guda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su ya tara su waɗannan addu'o'i duka ya yi su a lokaci ɗaya a'a yau in yayi wannan gobe ya wannan jibe ya wannan saboda haka akwai abubuwan da in ya tashi da daddare zai yi yanzu kaga hadisin ubada ibn samit yana gaya mana in mutum ya tashi da daddare to ya tashi tsakar dare ga abin da zai ce in ya faɗi wannan ga abin da ubangiji ta'ala zai masa in yayi sallah za a karɓi sallarsa sannan mutum yana iya tashi cikin dare zai yi kiyamun laili ya yi wannan da abin da abdullahi dan abbas ya rawaito ya karanta ayoyin karshe na suratu ali imran sannan ya yi alwala sannan ya yi sallolin da zai yi na kiyamun laili sannan in ya tashi da safe a ce duk bai yi kiyamun laili ba bai yi komai bai tashi cikin dare ba da safe ya tashi to zai faɗi ko dai abin da ya zo a cikin hadisin huzaifa zulaiman da albara ibn azib ko abu zar al-ghifari alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa idan nushur ko ya faɗi abin da ya zo a cikin hadisin abu huraira ruwayar muhammad ibn ajlan alhamdulillahi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa zina bi zikri ko ya faɗi wannan duk wanda ya faɗa to ya yi. wato ba wai ya haɗa su zai yi ba ya faɗi wannan ya faɗi wannan a lokaci guda dalili ko za mu ga kowanne wani sahabi ne daban ya ruwaito da wannan wani sahabi ne wannan wani sahabi ne wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su daban-daban ne ba a dunkule faɗi su da a dunkule faɗe sai sahabin duka ya haɗo su sai a samu sahabi ɗaya duk ya haɗo su a lokaci ɗaya shi haka sunna shine mutum ya yi wannan a wannan lokaci yayi wannan a wannan lokaci in yayi haka to ya zo da sunna wannan shine zikirin da mutum yake yi lokacin da ya tashi daga bacci da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana da wannan ne za mu dakata sai kuma a sati na gaba insha Allah sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh